الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي رفع بالعلم أقداره وجعل السنة إثما منيئا وأقام بالحجة ميزان الحج ولا يميل ماء الهواء ولا يضطرب ماء الدجيج والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أظهر الله به نور الهدى وأدال بسنته ظلمات الردى وعلى آله وأصحابه الذين حملوا العلم صافيا وبلغوا الدين وافيا وعلى من صار على طريقهم اكتفى أثرهم إلى الدين أما بعد ينقوا إيه؟ آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى من صار على طريقهم اكتفى أثرهم إلى الدين yau muna uku ga watan al-muharram hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas inda mun shiga sabuwar shekara ta musulunci ko wanda shi ne sha takwas ga watan shida shekara dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci masjidu ahlul bayt was sahaba wannan layi na hausa road inda muke gabatar da karatu cikin littafin sifatul mar'atul muslima fi dawil kitabi was sunna wanda wannan shine majalisi na tara. a darasin da ya gabata babin da muke ciki muna magana wanda malama ta kawo sifata 93 shine mace kada ta yi idda ga kowa in ba mijinta ba ba ko ɗa ko duk wani makusanci kar ya wuce kwana uku ko to shine malam malama bayan ta kawo hadisi sai ta kawo cewa ibn basali ibn basali ya faɗa a shafi 248 cewa al-iladu shine tarkul mar'ati zinati kullaha mace ta bar kulliya baki daya min libasi na tufafi a lokacin da mijinta ya rasu in dai abu yana da alaƙa da kwalliya ne to mace a lokacin dole ce haƙuri dole ce haƙuri da kwalliyar gabaki ɗayanta wazibi da sa turare wanda mun san dama mawukufin shari'ar musulunci dangane da mace in za ta fita haramun ne ta sa turare mai kanshi walhuli da kayan kwalliya kahan da kwalli wa kullu ma kana min dawa'il jima'i da duk wani abin da zai iya attractin din namiji ya janyo hankalinsa ya bayi zuwa ga saboda wannan ana iya saduwa da mace a lokacin da take cikin idda haramun ne ke amfani da shi yukalu akan ci mar'atun haddun wa mahaddun domin an san cewa ba sai an sa ta'un din ba saboda namiji ne baya idda mace take yin idda akwai abin da ba an ko bane kuna gane yawa eh wa abaha annabi sallallahu alaihi wa wasallama annabi ya halatta an tahidda almar'atu ala ghairi zawjiha mace tana yin idda na kwana uku ga waɗanda suke ba mijinta ba min zaure mahari maha ga waɗanda suke da alaƙa da ita ta zumunci talata ka ayyamin kwanaki guda uku lima ya gilabu min lau'atul huzni saboda abinda yake rinjaye a wannan lokacin na rinjaye kona zuciya saboda wani lokaci ana iya samun a ce uba ko in ba uba akwai wani babba a familin wanda ya tsaya matsayin uba wanda za ku gadin rigimar da ka taso a kan shi take tsarin wannan lokaci a shafi 247 a irin wannan lokaci don mace ta yi bakin ciki ba laifi ba ne balma hasali haka ya kamata a ce din ta yi a wannan lokaci din saka ya Wai ya hajjum da abin da yake shigo ta na ba zato ba tsammani min alimul wajh na raɗaɗi da kokona bakin ciki walan yujib zalika alaiha shi ma wannan ba wajibi bane gare ta an halatta yin haka babu komai ne wa hada mazhabul fuqaha wannan shine mazhabar malaman fiqh idan wani dan uwanki ya mutu ko babanki ko wani makusancinki ba laifi ba ne a yan kwanaki guda uku don duk wani abu da yake da alaka da kwalliya ko shiga mai kyau kin kaurace masa saboda damuwa a wa haruma zalika min al-ihdadi ma fawqa zalika to ya haramta wani abu na idda ga mace sama da haka kamar yadda kuka ga idan aka saba maka aka yi maka ba daidai ba kai aka saba ba to babu laifi kaɗan jajiki, ka ƙaura cewa mutum kwana ɗaya biyu uku ba shi wani cewa bai halatta ga musulmi ya ƙaura cewa ɗan uwansa musulmi ba sama da kwana nawa amma in Allah aka sabawa akwai lokacin da kukan ja layi da mutum ko magana ku dai ne har ku mutu ba ku magana saboda ya saba ma Allah ba kai ba yasa duk yadda annabi yake da tausayi da jin tsaye da rahama kabu bin malik da shi da sauran mutane da za a tafi yaki annabi ya kowa ya shirya ga inda za a je saboda matsalar munafikai idan manzan Allah zai yi nan sai ce nan yi in gari ya waye kawai sai shirya sai yi nan amma da zai tafi ta buka sai da ya faɗa ma kowa cewa ga inda za a je a shirya saboda wahala sau haka Allah ya kai to da kanshi cewa fi sa'atil usrati lokacin da suka fita akwai wahala Kabin Malik ya ce annabi ya ba da sanarwa ya ce kowa a shirya ya ce kuma taɓa samun dama da lokacin da ya kamata a ce na yi shiri don fita jihadi da irin lokacin ya ce amma ni'imar gona ta ta ɗibe ni ni na ji har gonan kuma yadda sama da shekara dubu da nau'in tsuntsayen da ke cikin gonan da yadda gonar take da yadda har yanzu za ka ga ruwa yana sauka a wasu gurare a gonar haka gonar take kuma ko yanzu mutum ya shiga gonar wallahi fita zai bai wahala ba wai a tafi jihadi ba kana ciki kawai ba ka fita akwai wahala ballantana a ce jihadi za a fita wadda haka lokaci kowa ya fita ya ce sai da ta kai a madina ba ka ganin kowa ko dai cikin waɗanda an musu uzuri saboda wata lalura ko kuma wanda duka gabe ku sama to dama ana zargin munafiki ne yace yana da ko sai na ji labarin annabi yana dawowa tafiya ce zuwa buka daga madina kilomita 800 dawowa kuma kilomita ɗari takwas. idan kuka lissafa takwas zuwa ɗari takwas dawowa za a tafiya kilomita nawa dubu ɗaya da ɗari shida to haka tafiyar take a wancan lokacin ya ce ina zaune sai ga annabi yana dawowa kawai sai na ji wani bakin ciki da damuwa sun lullube ni ya ce kuma ni mutum ne da Allah ya bani iya magana in na zauna gaban wani mutum a duniya in ba manzan Allah ba ne kowa in dai zai faɗa ya faɗa ya ce wallahi sai na kara kai ya ce amma manzan Allah ina da tabbas idan ne wa annabi ƙarya wallahi ina tashi wahayi zai sauka zai tolawan asiri Ya ce na zo muka gaisa da manzan Allah ce muna gaisawa da shi ina kallon fuskar annabi yana mun murmushi sai na fahimci murmushi ne haɗe da fushi ce ka abu mai sa baka ji ki ba Ya ce wallahi rasulullahi ban ga damar zuwa ba ne ce saboda ba zan iya wa manzan Allah ƙarya ba yake saboda ina da tabbas in ni karya da na tashi Allah zai saukar da wahayi tona min asiri sai manzo Allah yace to tashi ka tafi ka je ka jira sai da hali yace da na tashi wasu mutane suka biyo bayana suna cewa dan me baka kawo annabi uzuri ba ai wasu sun zo sun kawo annabi uzuri ya karba yace sai da na ji kaman in dawo in karyata mun samu babu to shikenan sai na je kamar in karyata kaina in dawo ya ce sai na tambaya na ce ban da ni akwai wanda ya shamu kansa cikin irin wannan halin ya ce sai aka faɗi mutane guda biyu da na san mutanen kirki ya ce shi kenan ya ce a cikin mutanen nan guda biyu ni kaɗai ne matashin da duk sun fi ni shekaru ta sai manzo Allah ya ce kowa ya daina musu magana dan uwanka wanda kuka fito uwa daya uba daya da matarka da ka ajiye a gida ka nemo abinci da safe da rana da daddare ka bata annabi ya ce a daina mu kowa magana a cikin su ya ce wallahi zan zo masallaci a yi sallah da ni in zauna a sahun gaba in an mai sallah in dan kunno kai ko manzan Allah zai kalle ni in ji sauƙi ya ce amma wallahi da annabi ya kalle ni ina kallan kallon na akwai damuwa da wannan yanayin da suka samu kansa a ciki kwana hamsin da wani abu aka yi annabi bai musu magana kuma ya hana koya musu magana yanzu ku kaddara ma cewa a lokacin kowa na mu'amala da su ba matsala amma manzo Allah ya ne musu magana akwai matsala ko ba to shi ya daina musu magana sannan kuma ya sa doka ya ce kada wanda ya ƙara musu magana don me sai don haƙƙin ba na annabi bane na Allah kuna ganewa to a hakan nan gurin mace idan mijinta ya mutu ke idda ga wani mutum ya wuce kwana uku haram sai ga mijinta shi ma wata hudu da kwana goma a wancan darasin na faɗa muku muhimmanci wannan abu akwai wani kuskure da da yawan mata kuke yi wa'inda na sha faɗa cikin satin nan kaɗai na ga kyasa-kyasai har yanzu yanzu na ina fitowa ma ko na ga kitsan wata yarinya ya shekara ashirin ta kashe kakarta mai shekara wajen casa'in da wani abu a duniya eh? na kasa ganin me ke faruwa ne yanzu zamanto kashare ya zamanto yana wa mata sauki yanzu malama me ke faruwa ne hmm? a cikin satin nan kawai muna da kisa sai guda uku irin waɗannan da na gani akwai ɗan sanda bawan Allah mutumin kirki mutumin nan mutumin kirki ne na san shi sani ta mu'amala ta waya amma yanzu ya yana daga cikin bayan Allah mutanen kirkin da duk abin da ya taso a Najeriyance ke karfafin mu na ba da shawara ya ba da shawara to cikin satin nan da aka zo ana fira da shi bayan ya kammala aiki ya ritaya daga cikin abubuwan da ka ci karo da su wanda ba za ka iya mantawa ba za ka iya tunawa da mai

To, shi wannan ɗan sandan bayan ya rita ana fira da shi ne cikin abubuwan da ka ci karo da su a aiki wanda ba za ka iya manta da su ba. Wanne ne? To shi ne sai ɗauko ke ba da misali. To bari ku ji yadda kes ɗin ya faru. Bari ku ji. A cikin kamar shi a cikin bashir kwana ko da ko shi kwana biyu na yi yanzu ita abin da ba na shi da shi ba wai shi ɗauka ba da shi ma'aikaci ne da ko na kai ne na ɗauka na ɗauka ba a nan ba a ɗan wata yanayin ɓangaren aiki shi na kotu da kone da makama da shi da da rubuce da mawuyi shi yana da abokan abin da kan jiri shi yana da yanki na wanki na ta shi daya amma da bayan an daura a wuri a daura shi da ƙara suna ko da ana da bayan shi a wani da Lokacin da daga na daura a wurin ko da ko kuma ana ko na hussewa na ina daura a wurin ko da ya da ake yi a lokacin da ya da wata. saboda yadda ake nan ana jin ana da yadda ake ana kuma yadda da ba san suna ne ba ne ko ne da yake nan da wakil ya ke da da da da da ma ta shi abin ya sun kawar da kuma kawar da abin ya sun wata tabari da yau to da ya ce Allah ya yi. Kyan da kai. da na kira shi muka yi magana da shi kunga saboda kawai ya ƙara aure sai ta gayyato kawarta ta faɗa mata gashi ita kuma kawarta gayyato wasu da na kira shi muka yi magana da shi sai ce min kuma yadda aka yi lokacin tun da yana neman ya zai zauna lafiya da ita ta da rigima da ba wani abu da zai kai shi gurin waya ce ta aika unguwar da niyyar wayan na sun ya je karɓo waya a can suka bi shi da sunan ya je karɓo masa waya suka kashe shi kuma ya ce nan da suka daddaba min wuka da aka ɗauke shi daga nan aka kai shi asibiti kuma ita ta zo ta tsaya kan shi da sunan tana jinye shi kawai haka waɗanda suka yi aikin da ba su kuɗi ta je a ci gaba addu'a ga malaman suku kada da boka malaman suku saboda kada abu ya tashi daga ba cikin wannan satin kusan kis guda uku kenan wannan na gani da ake da shi cewa mata sun kashe mazajen Kuna ne? to Allah ya kiyaye to yana da kyau ya zan fito mata su fahimci wani abu namiji yana da shafar rayuwa kusan guda bakwai shafi nawa shafin farko na rayuwar namiji akwai shafin abin da ya shafi alaƙa ce shi da iyayen shi ɗaya shafi na biyu na rayuwar shi akwai shafin da ya shafi alaƙa ce shi da abokansa shafi na uku shafi ne wanda yake da alaƙa da neman kuɗinsa a rayuwa da harkar neman duniyarsa ya shiga can ya fita can ya haura can sannan akwai shafi na hudu wanda yake da alaka da abubuwan da suke sashe nishaɗi da farin ciki da wasu abubuwa sannan shafi na biyar akwai shafin da yake wannan tsakaninsa ne da mahalicinsa wanda kowa bai da tadakkuri a ciki akwai abin da yake taka shi sai Allah duk duniya bai san kowa ya san me yake tsakaninsa dawa da Allah shafi na shida shine abin da ya shafi ita kanta rayuwar har an gane da kuma rudin da ita kanta rayuwar ta gare shi shafi na bakwai shi kadai kika da alaka da shi shine abin da ya shafe ki sai ƴaƴanki in kina da su to kun ga waɗannan ragowar shafukan guda shida mace kadai tana iya sanin su ne ta hanyar namiji ta hanyar aiki ba ta hanyar shishigi ba aiki zaki idan kika yi aiki yau da gobe shi ke iya ɗauko ki da kansa ya saka ki a babi kaza yanzu yana buƙatar ki sani sai ki sani ya saki a babi kaza sai ki yi mai sai ki sani amma in ba shi ya ɗauko ki bo'in nan babu bukan sai kike so sai kin fada da kanki to na zai maki da Allah dole ki samu matsala inda za ku gane haka in nan nan cikin ku duk wacce take da miji yana da uwa wata ki za so a cikin ku duk abin da ya rikici zai faɗa muku shi akwai me yasa ba ku saboda akwai shafin da ya shafe ku akwai kuma shafin da ya shafi wannan alaka sake shi da shi da iyayen shi an fahimta Allah ya sa a fahimci yadda abubuwan suke tafiya eh wasu suna so ne ka sani to a'a ai na ce miki mace aiki za ta eh tana so sai ta sani ko to in tana so ta sani to aiki za ta yi in shi da kanshi ya janyo ta ya ce ta shigo don ta sani don ta sani lokacin ba matsala amma in je ta shi shigi ta yi bai da buƙatar ta sani ta fi sai ta sani to dole sai ta samuwa sai ta samu matsala وقال رحمه qala Munzir ya ce yace ajma al malamai sun haɗu. ko ghayr al-hasan imma al-imam hasan imma al imam al basri ba ala man ittibi akan hana turare wa zina da kwalliya lil had daga matar da take al-idda illa ma zukira fi hadith umm atiya atiya sai abin da aka ambata cikin hadith umm atiya mimma rufi salaha cikin abin da aka yi rangwame ga ita mace inda tsuhuri lokacin tsarki min mahid daga jinin al'ada fin nubbatati min qusti a samu wani yanki na ainihin wato turaren al-qusti li'anna al-qusti laysa min al wa suna ganin bai cikin turare allazi eh, wato muni admin wanda aka hana mace wa inna ma tasta'milu al-qusta mace za ta amfani da wannan ne ala sabilil manfa'a akan hanya na amfani wa dafkar rawa'ihi wato zafirati wan zafa da kuma dan ta amfani da shi ta tunkuɗe wari da kuma tsafta wa qali rukhisa salaha fi ad-duhn amma tarangwami akan abin da ya shafi mai ma laysa bi tibin man da bai da alaka da tarare inda nau'in mai iri biyu ne akwai man da mace za ta sa yana da kanshi ko akwai man da mace za ta shafa bai da ƙanshi. sai yake cewa hada qawlu ata wa zuhri wa malik wa shafi wa abi sawr in ji malama ala malikun malikun yace kada hanal mutawaffa anha zawjuha bizaiti wacce mijinta ya rasu tana iya amfani da mai wa shibiri shi ma nau'i ne na ainihin wato tsiri sannan akan ci a shibiri da ma'anan alkitsatun min sau'i wani yanki na tufafi wa ma shi ba da abin da ya kama da wannan idan lam yakun fihi dukun in ya zaman to babu kanshin turare tattare da shi qala malikum al-imam malik yace wa balagani anna ummu salma kanar nabi kanat taqulu tati tana cewa ta ji maratu al-haddu mace ne idda takan tara wato takan tattaura asaha kanta tana iya amfani bishibrik wa zai na duba na gani wannan ashibirik wani nau'i ne na fulawa haka da suke amfani da shi ko wani ɗan itace amma kuma yana iya ba da yanayi na tsafta amma kuma bai ba da yanayi na ƙanshin turare wa zalika laysa bi tibin wannan ba turare bane wa qala ata ya ce tamtashitu bil hana'i wal katmi mace tana iya amfani da lalle da bakin abu wa qala malikum maliku yace la tamtashitu bil hana'i wal katmi wala bi shay'in mimma ya hatamiru ba za ta yi amfani da lalle ba ko wani bakin abu haka kamar daji ko kuma abin da zai iya sa amfani da shi jikin mace ya ja wa inna ma tamta shi tamtashiku ya fi fere ta amfani da magariya wani hagu da makamancin wannan ma la ya hatamiru fi ra'asi wanda ba zai sa kanta ya ja ba wani naha an ya hana dangane da abin da ya shafi wajen mace ta taje gashinta wa kari al-khitab bin umar al-khitab wato shine az wat-talbin yin kwalliya da kuma canza launin abu bistikhdamin wato ta yin amfani da lalle ko wata ciyawa an gane lalle ko na in wani abu na tsiri wanda zai sa hannun mace ya canza ko gashinta to duk wani abu da za amfani da za da shi mace tana cikin idda wanda zai sa gashin ce canza ko yanayin yanayin hannun ce canza to ba a yi wa wa ummu salma wa urwata وسعيد بن المصيب وقال ابن المنذر ولا نحفظ بمكيا يبقى أن سائر أهل العلم في ذلك خلافا dangane da saɓani a cikin irin wannan inda yanzu ai yanayin nau'in lalle da ake yi akwai wanda yakan sa hannun mace ya jako ko akwai kuma abubuwa da ake amfani da su an faraci a zo a zana abu na nau'in baki a jikinta wannan in ana idda duka mace ba za ta yi ba wal khitab dakhilu fi jumlatiz zina al manhi anha laka wannan nau'i na canza kalar jiki ya shiga cikin kwalliya wanda aka hana aka ce mace ba za ta yi ba inda mijinta yana idda qala ibn al-munzir ibn al-munzir ya faɗa yake wa ajma'u malamai sun haɗu ala annahu la yajuzu laha al-libasu bi halatta amfani da tufafi ba al-musbaga wanda aka rina wal wal musafar da kuma wanda aka sa masa turare wanda yake tashin kanshi illa ma su daga sawadi fi tifafin da rina shi aka yi koma baki to wannan balibi ana iya amfani da shi wa rukhisa fi sawadi ko wa rakhasa fi sawadi yayi rangwane a cikin bakin tifafi urwat bin zubair wa malik wa shafi wa kariha wa kariha az-zuhri al-imam az-zuhri ya karhanta lubsa sawadi sa bakin kaya ah, wa kana ko kuma kayan da yake ba baki ba a rina shi koma baki in mace ta amfani da shi lokacin da take cikin ilha wa kana urwatu yaqulu urwa yana cewa la talbasu min al-humrati mace ba za ta sa tufafin da yake ja ba illa al-asab wannan al-asab din wato nau'i ne na yadi da suke amfani da shi a wannan lokacin ko mayafi da ake yi daga Yaman wannan sai an saka tufafin tukunna kafin a zo a dinka shi a da nan watakila wanda suke da ɗan shekaru sun san yadda ake yin saƙa a wasu ƙofar gida tun daga ita kanta audugar ko waƙala sauri al'imamu sauri yake cewa tattaɓil masbuga tufafin da aka rina za ta kiyaye illa sau ba asibin sai tufafin da aka reshe daga nau'in yadin da suke magana ko kuma wanda mayafin da ke zuwa daga yamar az-zuhri la talbasul asba wa huwa khilaf lil hadisi da haka malaman da suke rangwame cewa wannan tufafi na al'asab din za ta iya sa shi ya ce wannan saɓanin hadisin manzan Allah ne wannan ya ce wato saɓanin hadisi ne malama ta ɗauko maganan nan shirin bukari libin batta a mujalladi na sha uku shafi na sha hudu a nan ta ɗauko wannan magana ga wannan yi nuna muku malama da ta rubuta littafin tabbas bincike ce na karatu shi yasa ta iya rubuta wannan wa yasa ta iya rubuta wannan littafin so babu na 94 babu min sifatil mar'atil muslima annaha ra'iyatun fi baiti zawjiha makiya ya ce mai kiwo ce a gidan mijinta wa mas'ulin an ra'iyatiha kuma za a tambaye ta abin da aka bata kula ba da shi a shi ne dalilin ɗauko ta a ajiye ta an abdullahi bin umar annahu sami a rasulullahi ya ƙulu kullukum ra'i dukkan kuma kiyaya ne wa masulun an ra'i ya ra'iyyatihi za a tambayi mutum dangane da abin da aka bar shi kulawa da shi fal imamu ra'in shugaba makiyayi ne wa masulun an ra'i ra'iyyatihi kuma sai an tambaye shi dangane da abin da aka ba shi kulawa da shi kuna ganewa ita kuma in ta bangaren abin da ya shafi shugabanni ne na ƙasa dukkan gwamnatin da ta san abin da suke mafi ƙaranci dole sai ta kiyaye wa mutane abu guda shida abu na farko shi ne addininsu yana daga cikin dalilan da ya sa Allah ya ce a yi jihadi akwai abin da ake ce masa manufofi guda takwas da ɗan adam in ba addini a doron ƙasa to sai da haji abu na biyu tarewa mutane rayukansu an gane din lokacin da aka waye gari rayukan mutane na tafiya a banza da sai dai yadda haji wannan fa shi yasa ba dan a rayu ne Allah ya sanya ka'ida duk wanda ya kama wani ya kashe a kashe shi to yana daga cikin dalilin da yasa goga bannan nan tana ta yaduwa a kasan nan ko ɗazu na faɗa mu wani nace ce yanzu inda wata za ta kashe wata Allah ya kiyaye ajiya akai kotu ga hujjoji ga dalili sun kisa alƙali a shari'a ya sa hannu ya ci hukuncin ta kisa ko rataya to mutum na ƙarshe in a jaha ne da zai sa hannu a kashe Shi ne gwamnan jihar wayan nan kuma na rantsi da Allah ba wani wanda zai sa hannu a kashe wani yasa tun da kuke ba ku taba ganin an yi shari'a da wani banan ya kashe wani mutum na ƙarshe da ya kamata ya sa hannu a kashe shine gwamnan ya sa hannu a kashe wani eh to ta ina ne za a zauna lafiya Allah ya ce wa mutane wa lafin fil qisas hayatu a cikin qisasi akwai rayuwa ya hulil albabi ya kuma abuta hankali ba wannan zuwan da nayi ba wannan na aikin hajji ne wancan zuwan da nayi a Madina ni na je filin da billahi allazi la ilaha illa huwa shi wannan filin amfanin shi kawai duk wanda za a sauke kan shi a kawo shi gurin wadakan mutum ya yi laifin da ko suka kama shi da kwaya ya shiga musu da ita ƙasa aka je kotu ta tabbatar shi aka kama da ita ko su kama ka da harkar bokanci ka shiga musu ƙasa ko su kama ka ballanta na kisa na rintsi muku da Allah a Saudiya ba ɗan da yake da alaƙa da jinin sarauta in ya kashe wani idan ko gaba a kashe shi ba sai da in ɗan uwanki su ce sun yafi a biya su amma wallahi in ba haka ba sai ya kawai zuwa za a yi a zo da mutum filin nan a sa mai wani abu a rufe fuskarsa a sunkuyar da shi akwai wanda aikin su nan da aka ɗauke su akwai takobin da suke amfani da shi sunansa ga yawon jini na wuce wallahi in mutum ya daga takobin nan in ya samu wuyan mutum ya daka sai takobin ya wuce jini bai fito ba a bai daga jama'ar rai wadda goban an ce mutum ya je kashe wani ba wai daki za a shiga ba ba a sanya a'a a filin Allah kowa ya zo ya kalla a san ku yadda mutum eh? idan ana yi a nan ƙasar ba musamman lokacin mulkin sojoji in mutane sun yi sata ta tabbata 'yan fashi ne sai a ji a ɗaure su a dulo don a daina wannan kuma wannan shegantaka fa turawa ne suka kawo ta sai suka ce waya za a yi wani ya kashe wani wai shi ma a kashe shi wai tun da ya riga ya kashe shi wai an kashe shi wai an yi hasara ne? ka ji lissafin banza ba Eh? to wannan shine abu na biyu shi yasa yanzu yadda nan a ce wani ya mutu a unguwan nan eh da ku da yan uwanku ku yi magawa sallah ku ɗauke ta ku kai makabarta ku wallahi hakan bai bai lahi bai in an muku mutuwa a nan gidan hakkin ku ku sanar da hukuma an yi mutuwa hukuma ta turo mota a ɗauki wanda ya rasu akwai inda ta ɗauki mutane tana biyan su albashi aikinsu kawai shine duk wanda ya mutu a kawo shi su mai wanka in an mai wanka a ɗauki gawar a kai ta masallacin harami Ke sa da sallar asuba da zahar da la'asar da magariba da isha'i mafi yawancin an gama sallah kullum sai ka ji ana assalatu alal amwati yarhamukumullah a zo a yi sallah an gama sannan sai ku ɗauki gawan mota ta sake ɗauka ta gwamnati da kai makabarta sai ku haɗu ku ‘yan uwa sai a binne gawa amma a ce wai mutum ya mutu wai ba a ma san yadda ya mutu ba hukuma ba ta da tsarin yanzu a nan unguwar a shekara mutum nawa suka mutu ai bai ma yi wa. wani yana ban labari mazaunin can ya ce min akwai lokacin da wasu suka kashe wata yarinya suka gudu daga ƙasar suka tafi misira suka je suka zauna daga nan aka tashi wanda suka jami'an tsaro ne suka tafi suka je suka zauna da su kusan shekara biyar suna mu'amala da su har sai da suka saki jiki suka kulla mu'amala da su cewa za su dawo ƙasar za su kulle kurɗa ta kasuwanci tsakanin inda suka yi kisan da inda suka yadda za su dawo su gaba da rayuwa ya fi kilomita dubu ɗaya da ɗari biyar suka dawo da sunan cewa suna ganin kamar abin ya wuce za su dawo su koma rayuwa tsakanin nan da can ba su san cewa ko da suke rayuwa ba a shaidu inda mutanen a tsawo tsawo'in nan shekarun jami'an tsaro suke alaƙa da su wadataran da suka duro jidda da nera in sun sauka daga jidda su yi waccan ire wannan idan sun madda suna sauka a jidda aka kama su saboda rai kwaya ɗaya ƙasa shugabanninmu na najeriya wallahi akwai aiki a kansu a lahira hmm? Allah ba zai ce wala taqtulun nafsal lati harrama Allah ba illa bil haqqi kar a kashe wata rai sai da Allah abinda sai inda dalilin kashe ta sana waye gari shi maganan an kashe wani an kashe su wani a yanzu kaman yana so ma ya zama mana ruwan ba zuwan dare ba kaman yana so ya zama mana a kai lokacin da dan an ci an kashe wani ba wani wanda ke jin wani ba da eh haka ake so a kai da wannan haƙi shugabanni ne Allah su ya tambaye su akan wannan eh yanzu yadda mutum yake son Buhari yake kaunarsa duk dan adam din da kuka san an kashi a lokacin shi ba a shekara takwas din nan ba wallahi Allah sai ya tsira shi ya tambaye shi hmm? wallahi wannan shekara takwas din da yana shugaban kasa dillan da kuka san ta mutu yana shugaban kasa wallahi sai an tsaye da shi an bai tambaya a kanta so ba abu bane wanda yake mai sauki sau da haka abu na uku shine dukiyar mutane ko na hudu shine mutuncin mutane na biyar shine tsarewa mutane hankalinsu yasa aka hana shan kwaya kar a sha kwaya yanzu ɗaya daga cikin masifinmu da mu. yana cikin abin da yake da mugun tasiri da ba da gudunma wajen aikin laifi shine akwai matsalar shaye-shaye a wani yan bindigan da ake ta fama da su wallahi wani abin na rashin imani da kuke gani akwai tasirin kwaya a ciki kun gani Allah ya sa mu dace wal mar'atu fi baiti zawjiha mace cikin ɗakin mijinta ra'iyatu ita ma kulawa aka ba ta. wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha za a tambaye ta akan abin da aka ba ta kulawa da shi wal khadim bi hidima yaro fi mal sayyidihi a cikin dukiyar mai gidansa ra'in kulawa aka ba shi hu mas'ulun an ra'iyatihi za a tambaye shi abin da aka ba shi kiwo qala sai yake fa sami'tu ha'ula'i minan nabi naji wa'annan daga annabi wa ahsibun nabiyya yace na tabbatar ko za Allah ya ce war rajulu fi mali abihi ra'in mutum akan dukiyar babansa makiyayi ne wa mas'ulun an rafiyatihi kuma sai an tambaye shi kulawa da abin da aka bashi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi qawluhu maganar annabi da yace wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun mace a cikin gidan mijinta tana kiwo ne ai bi husni tadbita da yadda take da kyakkyawan gudanar da abu fil ma'ishati wajen yara a rayu wan Silahu lahu da kuma yiwa wa mutum abin da ya dace dan nasiha yana daga ciki shine yin abin da ya dace shi yasa Allah ya ce idan nasahu lillahi wa rasulihi idan suka yi nasiha gawa la Allah da manzon Allah wa shabaqa alaihi da kuma jin tausayin wa mutum wal amana da kuma amana fi malihi dukiyarsa wa hifzi iyalihi da kiyaye iyalansa wanda ya shafi ƴaƴan da ta haifa har ƴaƴan da bata haifa ma in dai yana da alaƙa da mijin to ya zama dole ne ta bi tsoron Allah ta tsare wanda na sha faɗa na ce cikin mushkilar da aka samu mu uzamin ku yanzu ba ku da tsoron Allah akan ƴaƴan da ba ku haifa ba eh in kwanan nan na ga wanda ke a social media wata yarinya ta gudu daga wata jiha ta zo nan garin dalilin da ya sa ta gudu mamar ta ce ke ɗaukar ta da kanta ta kai ta wajen wasu a yi amfani da ita ita ta karfi kudin eh eh wa ziyafihi da bakinsa idan sun zo wa nafsiha da kuma ita karan kankin kanta uwa an gane to yarinyar ce take ganin ba daidai ba ne ta gudu amma uwar ce ta zafin mata haka take so ta yi eh yasa na sha faɗa muku na ce bincike ya nuna idan uwan mutum ta kirki ce baban shi in lalacewarsa ya kai fir'auna wallah ba zai mai kowane tasiri a rayuwa tun da ke yanzu mace idan da mutum tana da yare ita tana da yare Allah mun muka yi fada in ɗan ya taso don Allah ya ranwa zai fara ya. Ɗau, wasu ma cikin kuma jansu ba zama suke ba, wani a sati yake gari, so bi wani sai ƙarshen wata ma yake gari, ya wani ma in ya tafi watanni yake kafin ya yi mai ya dawo. Kuma yana cikin muskilar da ake samu, eh? Mazan su ƙoƙari gurin gina tarbiyya musamman in aka ce an samu matsala da mace ana rashin zaman lafiya to kallon za ta yi mai zai bata wa majalai akwai wadda wallahi ko ɗa'yar tarbiyyarsa za su rushe su lalace inda shi zai bata wa majalai sai ta yi ana yi haka ko ba yi ana yi ba abin da ya dame ta ba dai rashin zai bata ba wallahi sai ta yi eh yasa akwai wani littafi da na gani abin nan shine ikhlaqul akhyar wato min nisa'il ashra mutanen kirki da Allah ke jarraba da matan banza a sharare an gani to to wannan yana ciki to da haka sai zamanto ana samun wannan problem kuma wallahi bincike ya nuna mutum imaninsa imanin babansa in ya kai imanin abubakar siddiqu in uwarsa ba ta kirki ba ce wallahi da wuya ya zama mutumin kirki da wuya da wuya ya zama mutumin kirki yara yara in yi taso eh yanzu kwanan nan na ji an yi wani kisa a sakkwato abin da ya faru ke kan kuɗi ne da bai taka kara karya ba ko dubu biyu kuɗin bai wuce ba kan irin roba ne wannan ake rigima ba amma uwar ita ta ɗanta ta san ba mai jin magana ba an ce ta bari wa ne zai biya kuɗin sai ta ce ita yanzu kina bin wannan bashi sai ke ya zo gabana sai na ce ki bari ne zan baki sai kika ci ko ne zan biya ba ki so in ba ita za ta biya ba wallahi ba ke da to dala to haka aka yi wani ya ce zai biya ta ce ba ta so ita dai wancan din ta zo ta ɗora ɗanta cewa ga abin da take so je ma wancan nan wancan ɗan kuma ya je samu wancan ya kashe shi eh? a wanga Allah ya kiyaye babu min sifatil mar'atil muslima yana daga cikin siffar mace musulma rahmatuha tausayinta bitifliha dangane da ƙananan yayanta wa taqbilihi wa mu'anaqatihi da sumbantarsa da rungumarsa ƙaramin yaro wannan kan babu mata na ƙoƙari isa Allah ya yi ku da wannan raunin haka don ku iya mu'amala da wannan Allah ya ji kan malam Idris shi yana mamaki ka ga yaro a bashi nono ya shiru ya ki alal ai yace wannan ne ne wurgar da shi yi. ko ya ce wurgar da shi zan yi wallahi eh da kuma Allah da hikimarsa sai ku haka dan ya zama to ku kaɗai za ku dauka ɗauka wannan wannan magwarmai ko kuwa saboda haka in namiji ne in yi tsalla sai ya ke shiru wallahi wani daga safa zuwa dare sai babballa yaran ko kuwa wala ka sai yasa ran lokaci da zarar mace ta tafi ta bamma mutum yara ƙanana guda biyu kun wannan ya fara kuka baka gama lallahi shi wannan ya ɗauka to sai ka rasa sanin to ta ina za ka fara ya ra'ayi da su an abi hurairata radiyallahu anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallama ala annabi ya ta khairu mafi alherin mata rakim da ibla waɗanda suka haura kuma salihu nisa'i quraishin matan quraishawa na kirki sai annabi ya ce a hanahu mafi tausayinsu ala waladin fi sigarihi akan karamin yaro lokacin da yake cikin yarintarsa mafi tausayin su sannan wa ar'ahu mafi kiyayewarsu ala zaujin akan miji fi zati yadihi a cikin abin da ya shafi zatin hannun shi mijin wanda wannan cewa wa ar'ahu ala zaujin fi zati yadihi ya kunshi ne aksar ri'ayatan mafi yawanci wajen kiyayewa wasu yana da kulawa limali ha ga dukiyar mijinta tafi na faqati wajen in ciyarwa za ta yi ko mijin benin ta san ya kamata ta ɗauka? ta bayar tana da ka'idan idan an faƙo lam shirifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika mai za ta tsaya tsakiya sannan husnul tarbiyyah da kuma kyakkyawan gudanar da abubuwa amma akwai mata nawa ne za ku ga sun dukiya ta mazansu ce a lalata in ya dawo yana magana sai ta ce ita ba ta sanya a ba. wannan yaron ya kama wani hannun tv ko wani hannun kujera ya balle wannan ya kama kara ya balle kuma wallahi da ita take sa kudin ta yi ba za ta bari yaran su haka ba amma saboda ba ba kudin ta bane to shikenan da amma na za ka babballa ka babballa bai dame ta ba ko da kuma sai annabi ya nuna mafi alherin mata na ƙurin shawa na kirki matan da zai zamanto suna da mugun tausayi ga ƙananan yara ko sannan kuma suna da kiyayewa akan miji fi zati yadi wanda ya kunshi kulawa da dukiyarsa da duk wani abu wanda yake da alaka dawa da shi ainihin wato miji din wa an umar bin khattab qala yake cewa qadima ala nabi sallallahu alaihi wasallama sabiyu idan an ce shi ne bayan da aka kamo ta hanyar yaƙi to fa'ida mar'atun min as-sabi sai ga wata mata cikin matan da aka kamo a matsayin fursunonin yaƙi ta halibu sadiyaha suke, wato tana ta tsununanta tana shayarwa ma'ana shayarwa take tana da ya idan wajada sabiyan fi sabi sannan idan ta samu yarinya daga cikin ko yaro daga cikin waɗanda suke fursunoni ne na yaƙi zartu sai ta kama ta ɗauki yaron fa alsaqatu bi ha sai ta ɗora shi a jikinta wa arda azu sai ta shayar da shi ma'ana ita tana cikin fursunonin yaƙin da aka kawo amma da yake tana da nuna sai ta dinga tatsan nonon duk yaron da ta gani cikin waɗanda aka kamo ɗin sai ta ɗauke shi ta rungume shi sai ta shayar da shi. Faɗaɗa nan da nabi sallallahu Alaihi wasallama sai manzan Allah yake ce masu a tarauna hafi tsari hatin wani da hafin nari. Yanzu wannan matan kuna ganin za ta iya ɗaukar ɗan ta sa shi a wuta? Eh? Ai, kun san yana cikin nau'in mutane guda shida da annabi ya ba da labari, jarirai sun yi magana, banda annabi Isa. Ko? akwai jureju ko sannan akwai a ƙarƙashin isa da rabu gulamin na ashabul kafi ashabul ukhlud da Allah subhanahu wata'ala ya kawo ai kun ga da aka kunna wuta aka haka aka sa saboda yadda matsalar take da girma da Allah zai fara magana sai da rantsuwa ta was sama'i zatul buruj na rantsi da sama wacce ake lissafin taurari na shekara da su Allah ya rantsuwa da waliyomin manqut na rantsi da wunin da sai ya zo saboda akwai sakamako wa shahidin wa mashhur Allah ya rantsi da wanda zai ba da shaida da wanda za a ba da shaida a kansa sai ya ce tila ashabul ukudu wayannan ma abu tarihi ya dan an tsine musu annari wuta ذات الوقود ma أبوتي ruwa saboda rijiya suka haƙa ma, sannan suka kunna ma wuta a cikin rijiyar ita rijiya a zo a ce ka shiga ko ba kunna ko mai musifa ne to ballantana an haƙa rijiya kuma an kunna wuta ciki kuma a ce ba ka da zaɓi sai ka shiga ke sa Allah ya sannan irhum alaiha qu'ud lokacin da suka samu gibi suka zauna Allah ya ce wahum alama yaf'aluna bil mu'minina shuhur da suka aikata wa masu imani ba wai umarni suka bayar ba ba sa nan ba su san me ya faru ba a gaban su abin ya faru a haka wuta rijiya a kunna wuta su koma gefe a cewa mutum ya zo ya shiga kana kallo baka da zaɓi' sai dai ka dako tin tin is kana ganin ga wuta na ci a rijiya haka za ka yi haƙuri ka fara haka aka shi da aka babbace garin gaba ta. to a ciki shine annabi yake ba da labarin ce akwai wata mata da take ɗauke da yaro ta zo ta kalli wutar ta kalli ga ƙaramin yaro tare da ita ya za a iya faɗa wannan wutar haka ta je ta dawo har sai da yaron ya buɗe baki ya mata magana ya ce mata ya ummi isbiri fa innaka ala hajj ya hakuri a je kawai shiga wuta kake damu ina kan gaskiya to shine sai manzo Allah yake cewa to yanzu kuna ganin wannan matar dan Allah cikin kuwa ce ce na za a iya kunna wuta ta ɗauki ɗan da ta haifa ta jefa shi cikin wutar tana kallo wani wace ce ba wacce za ta yaku tazan nan nake sauraron wani ɗan kasuwa cikin jarabobin da ya samu na rayuwa yana faɗar daga matashi ka rayu sai lokacin da ya samu wata jarabawa akwai wanda ya je gurinsa alaji ne yana lallashinsa ya ce shi wancan alajin yake faɗa mai cewa ya taɓa samun matsala a harkar kasuwanci aka kawo shi kaduna aka kai shi prison ita aka mahaife shi ta baro kano ta dawo nan garin ta zauna tana yin kosai tana siyarwa ba don komai ba saboda kawai don duk sati ta samu tafi ta ganshi ita wallah duk wanda cikin ku mai rabu da 'yan shi lafiya ba ya hasara to ne sai yake cewa a tarauna hadihi tsari hakan wale da hafin na da ƙulna la wahiyar ta ƙadiru a la Allah ta tsirahu. Wallahi ba za ta iya ba matuƙar tana da iko ba za ta yi ba. Ba sai man zan Allah ya ce to lallahi arhamu bi ibadihi min hadihi bi wale da ha. To Allah ya fi jin tausayin bayi di yadda uwa ke jin tausayin ɗanka. Wani gane Ke sa ya buɗe kofofuffuka da dama ka yi aiki mara kyau ɗaya yana nan a ɗaya mara kyau. mai ke kuma a fara lissafi daga goma abin da ya ɗari bakwai abin da ya yi abin da ya sama kuna ji shi ya sa wani aka ce mai da za a je lahira kayi laifuffuka a kawo ka a ce za a yi maka lissafi amma ga Allah ga mamakka da babanka kun dai san alaƙar uwa da da uba da ɗansu ko sai aka ce masa hisabun wa za a ka ɗauka in an baka dafi sai ce na Allah zai ɗauka ya ka ce mai dalili yace saboda ya san shi Allah shine arhamur rahimina in kuna so ku gane haka ku kalli isar annaba a wajen Allah aka yi masa abubuwa a udu annabi ya dago kai yana cewa Allah ka tsine mu suwana suwana suwana Allah ya ce wa annabi laysa lakum min al-amr shay al-amru hannun kai gaba ko su tuba in Allah ya ga dama ya karɓi tubar su ko musu azaba amma ne su yanzu azzalume ne amma al'amarin ba hannunka yake ba wani aisha qalat take cewa dakalat alayya mar'at wata mata ta shigo guri na maha ibn sanillah tana da 'yan mata guda biyu tasalu tana neman sadaka na aisha ta ce falam tajid an shay'an ghayra ba bata samu komai a guri na ba sai da bino fa taitu ha iya ha sai na ɗauki wannan dabinan na mata fa qasamataha bain ibnatayha sai ta raba wannan dabinan tsakanin yan matan nan guda biyu walam a akul minha ita bata ci komai ba kun maqaman fakhar sannan ta ta fita fa dakhala annabi sallallahu alaihi wa sallama alaina annabi ya shigo fa tuhu sai na bashi labari fa sai fi manzan Allah yace manubtiliya min hadhihi albanati bi shay'in in mutumin da Allah ya jarrabe shi da wani abu na mace kunna lahu sitran minan nari to sai sun zama masa wato shamaki na shiga wuta gobe alkiyama قال الحافظ ابن حجر في الحديث ابن حجر yake cewa cikin wannan hadisin ta'khidu haqqil banati wato kula da karfafa haƙƙin 'ya'ya mata lima fihinna min da'afi saboda abin da ke cikin 'ya'ya mata na rauni ai dalilin ne sa aka ce mace wani ya aurar da ita kacce aurar da kanta to da akwai rigimar da in ta taso ana buƙatar wani ya yi wani ya tsaya mata galiban mafi yawanci ana kiyami. dangane da tsayuwa bai masalihi an fusuhin da maslahohin kansu yana ciki in aka ce muku 'yan shekara sha ne to kaso goma daga ciki sai ce kaɗai in za ta zaɓo miji za ta duba abin da ya dace ta zaɓo tara na rantse muku da Allah dishi mai za su kwaso eh? na faɗa muku na ce akwai wacce ba aka kawo ɗinta nan guri na wani ne an yi an yi an ya fito ya fito ya fito ya aure ya ƙi fitowa eh? kuma iyayen sun yi sun yarinyar ta rabu da shi ta ƙi rabuwa da shi da aka zo na tambayta me yasa kike san shi wasu fi tana son shi saboda wakai sunansa amir wai wallahi ita duk wanda take gani amir wai karami take gani amir ba ta taba ganin babba amir ba sai shi wannan shine hujja da dalilin da yasa take son shi wannan shine dalilin da yasa ba aure zai ba an yi an yi fito ya ki fito? wannan shine hujjar da an yi an yi ta kuma ta rabu da shi ta ki rabuwa da shi an gani? wadda kamar ce za a haife ta ta taso ta girma rana ɗaya su ci karo da wani a hanya ta ce tana san shi yadda su ce a'a ta ce wallahi ta yadda saboda shi su saba da kowa a duniya ana yi haka ko ba yi ana yi hmm? ya sa jiya nake faɗa nake cewa mutane sun ta tattanza abubuwa sai abubuwa suka tattanda kuma sai suka zo kullum suna ta koke koke dan mai abubuwa suka yi mai suka canza su suka canza inna asalin rigimar da ya taso wata FMC aka ce ta yi magana ta so soke aure na ce ku yi masu su uzuri da addu'a ba su ne su musu ya kamata a yi ba da mummunan magana akwai jahilci na rashin sanin addinin da kuma duk lokacin da mutum ya jahilci abu to komai yana iya faɗa da khilafin zukuri sabanin maza lima fihim min quwwatil badn saboda abin da ke tattare da su na karfin jiki wa jazalatar ra'ayi da kuma karfin ra'ayi ke sa wajen lissafin da namiji yake da shi wajen san abu da lissafin da mace take da shi wurin san abu da lissafin siyasa ba wa imkanin tasarrufi da cikakken iko da namiji yake da shi wajen sarrafa alfil umuri wajen sarrafa al'amura al-mutaji ilaiha wanda ake bukata fi aksaril ahwali a mafi yawancin mafi yawancin halaye kuna ganewa wa an aisha radiyallahu anha qalat take cewa ja'atni miskinatun wata mata miskiniya ta zo ta hamilu bunatayn laha tana dauke da 'yan mata guda biyu fa ta amtuha salasata maratin sai na ɗauki dabino guda uku sai na bata fa'adat kulla wahidatin minhunna samaratan sai ta dauki kowanne daga cikin ƴan matan nan sai ta ba ta dabino guda daya tunda da ita uwar da su su uku ne an ba da dabino guda uku kowanne ta ba shi ɗaya yanzu nawa ya rage wa rafa'at ila fiha tamratan li ta'kula sai ta dauki ɗaya dabinon ta sa a baki dan ta ci fastattanha ibnata sai wannan ƴan matan suka sake nuna cewa suna da buƙatar ita uwar ta ba su wannan wanda za ta ci fa shaqqati tamrata allati kanat turidu an Baina kuma sai ta raba wannan dabinan da za ta ci sai ta sake ba wannan sai ta sake ba wannan yanzu ko wannan sai ya ci ɗaya da rabi ko ana isha ce fa a'jabani sha'anuha sai sha'anin ta bani mamaki wa zakartu allazi sana'at da rasulullahi da manzon Allah ya zo na bashi labari faƙali sai manzan Allah ya ce inna Allah qad aujaba biha aljanna da wannan Allah ya wajabta mata aljanna aw a ataqa biha min an-nar ko in ta ta daga me daga wuta kaga wannan abinda ake kawowa shine ana so a nuna muku duka wajen yadda suka yi alaƙa da su a matsayin na kananan yara da yadda suka ji me suka ji tausayin su wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana ba da labari cikin waɗanda suka gabata yace kanat mar'atani ma'ahuma ibnahuma mata ne guda biyu tare da su kowace tana da ɗa ja azibu sai ga karkeci ya zo fa zahaba bibni ihdahuma sai dauki dan ɗaya sai ya tafi da shi faƙalat lisahibatiha sai ɗaya ta ce wa ɗaya inna ma zahaba bibniki wallahi dan kirkirci ya dauka ya tafi da shi wa qalat al dai tace inna ma dhahaba ne, wallahi dan kirkirci ya dauka ya tafi da shi haka ma ila daud sai rigima ta taso sai suka ɗauko kitan suka kawo ma annabi Dawuda. da suka zo wajen annabi Dawuda, dauda faqada bihi lil kubra sai hukunci sai ce babbar ita take da dan fakarajata ala sulaiman bin Dawud alayhi salam da aka yi hukunci cewa ɗan na babban ne sai ta ƙarama sai ta ce ba ta yadda ba sai ta yi afil duk wanda ya ce muku ba a daga ƙara a shari'ar musulunci to bai san shari'ar musulunci ba ko kofin shari'ar musulunci ne aka yi maka abu kana ganin ba a maka alalci ba to kana da daman kai afil ka ɗagewa ka daga ƙara ba a cewa tun da an ja ayoyi da hadisai baka yadda ba to baka da imani ba a yin haka kuna gani to ɗayan sai ta daga ƙara daga wajen annabi dawuda sai aka kai kes wajen annabi suleiman ɗan dawuda fa akbarata sai suka ba shi labari da suka ba shi labari fa ƙali sai ice e tuni bisikin a shiƙuhu bai na huma ya ce da rigima kuke akan ɗan nan an yi hukunci a can ba ku yadda ma ba zo da ɗan abin da za a kawo shi ne a raba shi kowa ya ɗauki rabi ko to da aka kawo sai ita babbar ta ce a ɗako a raba shi biyun mana a ƙalata sugura sai ƙaramar ta ce ɗata fa’al kar a yi haka ya ce rahamukallah wa huwa ha. Allah ya maka rahama ni na yadda akan araba dan abashi ita ta tafi da dan danta ne na yadda a daina kaddama to daga nan ne ya gane cewa ita waccan babba ba ta bane shine faqada bihi lis-sughra sai ya gane cewa tun da kaga wannan tana da tausayi da imanin da bata yadda araba dan ba to alama ne na cewa dan nawaye na tabi ita kuma waccan tun da ba ita ta haife shi ba ta san zafin mai ma to araba kowa ya rasa kun san ko ina akwai yan ataka tire mu a bara kowa ya yi kowa ya rasa Allah madaukakin sarki ya samu dace malam abu yana nuna lokaci yayi za mu tsaya nan abinda muka faɗa dai Allah ba mu lada wanda muka kuskure amma dai mun soma abin nan mat ne kawai da zamu fara karatu da shi wa aka samu matsala insha Allah wa am dauko matakin gyara ko malam in Allah madaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa da izinin Allah biyar daidai in Allah ya da za dinga fara karatu yanzu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya yafe mana Allah ya ba mu ikon gyara kurakuran mu wa bi hadal qadri kifa wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh